بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna rokon Allah subhanahu ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu Allahumma amin safiyar wannan alhamis da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu Ta'ala za mu tashi a shafi na ɗari biyu da da biyar. mai tambaya ya yi tambaya ne akan falalan yin sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Madina da ashirin da hudu? na'am to to na'am to hudu. mai tambaya yana tambaya kamar haka game da watan Ramadan yace nufidukum akramakallahu ina sanar da ku cewa anna fi awqati shahari ramadana wato a lokutan watan ramadana tahtajul ummatu ila safari ladal umra al'umma suna hankoron tafiye-tafiye saboda umra wa ha da makamantansu a fiduna akramakallahu don Allah a amfanar da mu hal afdalu as-sawmu aw al yayin da mutum zai tafiyan nan daga garin shi ko gida zuwa umra din nan kuma gashi a watan ramadana ne shin ya dace matafiyin nan ya ajiye azumi lissa'imi almusafiri li umra da matafiyin umran nan me ya fi masa shin ya ajiye azumin ne ko kuma ya daure ya yi azumin shi tafiya umra zai yi wa amali min Allah thumma min samahatikum ce babban burina daga Allah sannan sai ku al'ifadatu mufassalan ku bayyana mana wannan abun dalla-dalla daki-daki an zalika ma al'ifadati aizan amma yali sannan kuma ku ƙara mana fahimtarwa game da ayyuhuma afdalu lil umra me yafi wa mutum game da umra shin idan ya yaje an masafa a minal al ba da inha'i amalil umra shin ya dace ya zauna a can makaɗin bayan umran Yayi yi ta sallolin farilla <clears throat> ya yi tabin jam'i ya yi tabin jam'i saboda <clears throat> falala na yin sallah a wajen jam'i duka lada dubu ɗaya eh, ne am safir mubashara ko kuma abin da ya fi masa da zarar ya gama umran shi ya taso ya juyo gida bi mujarradi intihai umrati da zaran ya gama umransa wanne yafi tambayoyin guda biyu ne na farko da matafiyi da azumin watan ramadana lokacin watan ramadana zai je umra shin abin da fi masa ya ajiye azumin sai ya je can a matsayin shi na matafiyi ko kuma ya tafi da azumi sannan na biyu me fi masa idan ya gama umransa a can ya zauna ya yi salloli, a yi tasallolin jam'i ya yi ta'iban ladan jam'i ko kuma kawai ya kamo hanya da zaran ya gama ƙubran shi ya dawo gida malamai suka ce awwalan da farko a sunnatu abinda ke sunna ta manzon Allah sallallahu fi haƙƙi man safara ilal umratu fi shahari ramabana, da haƙƙin wanda yake tafiya zuwa ga umra a watan Ramabana. shine an yuftira ya ajiye azumin nan nasa ya ajiye azumin nasa shine sunna bi anna Allah rakhasa lahu zalika domin Allah ya masa wannan saukin Allah ya sauƙaƙa masa yin hakan wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasahu shi Allah yana son in ya maka sauƙi ka karɓi sauƙin kai appreciating kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuhu kamar yadda Allah ya tsana ka riƙa aikata zunubai ka rika aikata abinda ya hana to haka yake son ka rika aikata da ya sauƙaƙa maka fa in sama fala haraja amma in ya ga zai azumin babu laifi amma bai karɓi sauƙin da Allah ya masa ba na biyu gaba ta biyu la shakka babu shakka annal iqamata bi makka lalle zama a makka lissalati domin samun riban jam'i sallolin jam'i fiha afdalu shi yafi ya tayassara lahu zalika ga wanda haka ta ya sauƙaƙa a gare shi bai da wani uzuri a garin su ɗin kama li'annar salata fil masjidil haram domin yin sallah a masallacin harami can na makka to ba afu bi mi'ati alfi salati, ana ninninka masa wato sallolin ladan salloli har dubu ɗaya dubu ɗari dubu ɗari yana samun lada dubu ɗari a kowane jam'i wa in safara ba da da min al'umra shi ma idan yana da waɗansu uzurrukan shi da suke gaban shi sai ya yi tafiyansa bayan ya gama umra nan take fala haraja fi dalika babu laifi ga wannan sai mutum ya duba abin da ya fi masa wannan shine fatawar mu ta farko fatawa ta biyu tana cewa mun ji yanzu falalan sallah a can masallacin Ka'aba yanzu kuma falalan sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Madina mai tambaya yana cewa akramakallahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallama da yace salatun fi masjidi haza yin sallah a masallaci na wannan sai ya nuna da yatsansa yin sallah a masallaci na wannan bi alfi salatin yana daidai da salloli dubu wanda ba ma wannan masallacin ba kuma ba masallacin ka'aba da masallacin ƙudus hal yahtassu bi hududihi to mun san yadda masallacin manzo Allah yake a lokacin nasa da ya nuna yayi yi pointin in masallacin masallacin ƙarami ne haka bayan ya rasu sai a rika samun menene expansion ana faɗaɗa shi ana turkawa sun ƙara shi za mu ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine daga rauda inda rauda take ake sallar rauda ga mimbarin shi ga ɗakin na na Aisha ta can to daga nan zuwa inda liman yake nan ne sallah nan ne masallacin ga inda turkawa kauke suka ƙara haka a zamanin su haka zuwa ɗan inda lemomin nan suke ɗan abin nan ne sun ƙara nan sannan ga kin abin nan ah, fahad ya ƙara ga abdalla ya ƙara ga salman ya ƙara to yanzu shin wannan lada yana samuwa ne iya shatin inda manzon Allah ya nuna a zamaninsa ko yana har da wanda ya salla extension din nan inda aka faɗaɗa aka abin nan in ladan duk ya shafi waɗanda suka yi salla a can hal ya yahtassu bi hududi masjidi shi wannan ladan ya keɓanta da iya shatin inda masallacin nan nashi yake a lokacin allati kana fi ahdi am ya ummul mabna al hali ko ya game har inda aka faɗaɗa yanzu din nan hmm? gashi an faɗaɗa shi har can kusa da baki a har can kusa da kasuwa gashi can an faɗaɗa shi malamai suka ce masjiduhu sallallahu alaihi kana asdara mimma huwa al-yawm eh tabbas masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana ƙarami a sama da ayin da yake a yau yanda masallaci yake lakin za da fihi al-khulafa'ur rashiduna min ba'dihi sai dai khalifofin Manzo, Allah sun yi ta dan ƙara shi kaɗan wannan zo ya ƙara saboda yawan shiga jama'a da suke yi cikin musuluncin nan wa hukmu ziyadati hukuncin ƙari din nan da aka yi expansion kenan na masallacin Hukumul mazidi alaihi hukuncin su ɗaya da asalin masallacin jami'il akan cikin dukkan hukunce hukunce yawa duk wanda ya wani abin da bai da kyau a can in can inda aka faɗaɗa tamkar yayi ne a ƙwaryan cikin masallacin kamar yadda yake a zamanin manzon Allah duk ladan da wanda yake samu a cikin ƙwaryan masallacin inda manzon Allah sallallahu alaihi yake irin shi ne wanda yake can ma yake samu domin duk wani attachment yana ɗaukan hukuncin shi asalin na asalin sai dai a ce wanda yake sahun gaba dab da imam ya fi ka da wannan saboda ladan falalan zuwa sahun gaba haka nan sahun da ya bi shi sahun da ya bi shi to sai dai wannan amma duka ladan ɗaya ne insha Allahu tabaraka wa ta'ala waɗannan su ne mu na yau da fatan Allah Ubangiji ya ƙara mana fahimta da basira Allah samu wuni cikin amincin Allah da alherinsa fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh